Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. mu da arzikin sake haduwa da ku ta cikin sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da ni abi da Shaibu Baraza. Kamar yadda kuka ji a labaran namu, akalla kashi 40 cikin 100 na mazauna yankin arewa maso yammacin najeriya ne ke tu'amuli da miyagun kwayoyi kuma kusan 28 cikin 100 suna zaune ne a jihar kaduna kamar da yadda rahoton hukumomin yaƙi da wannan matsala ya nuna haka zalika mutum ɗaya cikin bakwai a yankin arewa maso yammacin ƙasar na tu'amuli da miyagun kwayoyin a cewar rahoton shin ko me za ku ce game da waɗannan bayanan waɗanne matakai ya kamata a ɗauka don rage kaifin wannan matsala yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko bismillah Salamu alaikum Radio Faransa International suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura hakikan wanga rahoto na ta'amali da shan kwayoyi wanda jihar Kaduna ita ce tafi kowanne a jihohin Najeriya ta'amali da shan kwayoyi na maye to mu abin da muke kira lalle kan biri ya yi kama da mutum domin irin wannan shaye-shaye shi yake kawo ta ajanci kuma yake lalata ƙasa ke ɓata tarbiyyar matasa mu dai addu'an mu Allah ubangiji ya kawo sauƙi kuma Allah sauƙi gwamnati ta tashi ta sa ido a cikin wanga shaye-shaye da ake yi na matasa kuma ba ma haka ba ya kamata mu iyaye ya kamata mu samu yara ka raka sanin yaro wane ne abokin shi menene yake wace sana'a ce yake to ina muku fata alkai radio faransa Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa mai magana baban Fatima garin Nasko gangan kwarar hukumar ta shagari. Watan dangane da ƙididdigar da aka nuna mashaya masu ɗimbin a arewa maso yamma hadi a ce Kaduna gaskiya kusan mace mu dai abin Allah wadina magani ga remu. sannan kuma da za ka hira da mashayan wanda ka hira da shi ya ce ma wai damuwa ce ta mai yawa eh, to eh in damuwa ta mai yawa ba shashi adada kai ba don ba a maganin cuta da cuta idan damuwa ta mai yawa gaba dan maganin damuwa ko haka mu samu sana'a ta yi ko kuma ka san dai aikin da zaka kuma kuma ga ubangiji ka roki Allah sauki wannan damuwa amma sai ga mutum ya bare da damuwa ya kama loda masu kai ne mayagun kwayoyin da za su kashe maga hauka sai a ga wajen kashe kuɗin da yake kashewa bai ma samun sunan aikin da zai na zuwa yiwa haka ma roƙon Allah ke bon mana waɗannan mutane namu masu shaye-shaye Allah ka sa su gane cewa wannan abin ba abin kware bane na gode Radio Faransa mai magana Ibrahim Goni Gaji daga Maiduguri, Najeriya. Wannan lamarin shan kwayoyi na arewa maso yamma da muka ji labarin nan sai da ce, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna da Allah roƙon mutane su daina shaye-shaye su ji tsoron Allah. kuma dan Allah da annabi jama'a su ba jami'an tsaro haɗin kai wanda idan suka samu bayanai su dinga gaya jami'an tsaron ana zuwa ana samami a wajen ana ana hukunta mutane kuma su daina fashi shaye-shayen nan shine ba yake kawo mutum iri a ta'addanci ko kuma a zo a yi wa mutane abin da ba shi ba abu ba daɗi saboda haka jama'a ku ji tsoron Allah kuma wannan abin kada ku aikata shi abu ne wanda yana da munin hali a ciki Assalamu alaikum Radio Faransa. Sunana Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya. Babu shakka ta'amali da miyagun kwayoyi ya zama ruwan dare a nahiyar mu ta Afirka. To kuma ya kamata a ce hukumomi sun ɗauki matakin daƙile shigowa da miyagun kwayoyi a wannan ƙasa tamu. Saboda da mutum ya fara shaye-shaye to ya fara ta dangi. Ko dare ba ke shaye-shaye kafin ya tuka mota to shiga motarsa ya zama tarkon mutuwa. Da ƙarshe masu hikima sun ce, hauka kashi uku take, akwai hauka ta sanadin aljannu, akwai hauka ta sanadin talauci ko baƙin ciki, akwai hauka ta sanadin shan miyagun ƙwayoyi. To hauka ta miyagun ƙwayoyi ta fi wuyan magani. Assalamu alaikum da farko na Mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Bore Nijar mamba na ra'ayin masu rare ina toho albarkacin bakina game da wata ƙididdiga da ta ce arewacin najeriya musamman kaduna daga cikin mutum bakwai za a samu eh, mutum ɗaya wanda daga mu'amala da ƙwayoyi to gaskiya da an bincika hau ba hawa tarayyar najeriya ta ba yanzu mutane sai ka ga masu shan ƙwayoyi da ɓoye mayyan mutane har da ƙanani da mata ni dai shan waɗanga ƙwayoyi daga kawo illa ga rana ta ba tun da bai taimakon ka sai ɓannar dukiya da haka nan muna kira ga masu wannan su yi takatsan da kansu kwaya wa in ka sha ta taimaka yawa to akwai wadda za ka yi ka rasa wani abu cikin jikinka kai baka ce wani abu ka koshe ba sannan kuma kana mu'amala da miyagun kwayoyi to muna kira ga masu mu'amala da miyagun kwayoyi su canza kwayoyin da za su kawo musu illa su domin shigowa ko neman damawa da kai ashirin za ka iya tura mana saƙo ta lambar wayar mu kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya. ko kuma ta shafe mu na Facebook a Arafai Hausa. Yanzu kuma bari mu je ga ra'ayi na gaba. Suna na Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya to kamar yadda wannan hukuma ta fidda na sanarwanta a baya-bayan nan wadda za a ga cewa kuma ta fidda sanarwa a cikin kusan kowane mutum bakwai za a ga cewa mutum ɗaya a musamman ma a arewa maso yammacin Najeriya suna fama da wannan ta'ammali na miyagun ƙwayoyi da ma kuma shaye-shaye to fatan mu dai Allah ya kawo mana sauƙin lamura akwai kuma buƙatar gaskiya iyaye su ƙara jawo hankulan 'ya'yansu wajen ƙara wayar musu da kai kan cewa wannan abu da suke sha ko kuma suke ci to tabbas yana barazana ne ga lafiyarsu duba da za ga cewa wasu lokaci yanayin burus da wasu daga cikin iyaye suka yi da 'ya'yansu shine za ga cewa wannan shaye-shaye ɗin yana ƙara ta'azzara a cikin al'umma uwa uba kuma ita ma hukuma akwai buƙatar gaskiya ta rika dakila abin tun daga iyafot ba wai sai an shigo da abin cikin kasuwa a rika bin mutane ɗaiɗai ko ana cewa za a kwace ko kuma za a yi season ɗin wa'annan kayayyaki na shaye-shaye ba fatan ma Allah ya kawo mana sauki Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Alhaji Musan Garu mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. to wannan rahoto da aka faɗa sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai wannan rahoto bai mun daɗi ba domin kuwa ni na ji har ma da jiha ta ta Kaduna ga ma masu abin da ta'amali da miyagun ƙwayoyika to wannan dai tambayar da kuka ta yadda za a bi a dakile wannan al'amari na magana shaye-shayen magunguna da sauran ƙwayoyika da sauransu gwamnati ƙoƙari ta dakile wajen masu saidawa kuma a unguwanni ya kamata a ce mutane su fallasa irin mutanen da suke sai da waɗannan magunguna saboda gaskiya al'amari waɗannan sai da ƙwayoyi ka gaskiya abin akwai takaici yara suna zama mahaukata yara suna zama ɓarayi yara suna zama gatai abubuwa ne ba abin da ƙwayoyi ka ba sa sawa Allah ka iya mana iyawarsa ne muku fata alkhairi na raiki nan tashi lafiya suna na rabiu nuhu na bukka daga karamar hukumar bako da ke jihar katsina tare da najeriya game da wani kiyasi na amfani da miyagun kwayoyi a shi arewa maso yammacin najeriya wanda ya kiyasin cewar da inda ka ga mutum bakwai za ka samu mutum ɗaya na amfani da ainihin yana ta'ammali da miyagun kwayoyi musamman a jihohin kaduna da kano to gaskiya wannan bai zo mana da mamaki ba wanda kuma hakan wani kalubale ne ga ainihin hukumomi musamman hukumar yaƙi da sha da fatoce miyagun ƙwayo wanda ya kamata ta ƙara jan ɗamara akan wannan yaƙi da take yi sannan kuma alhaki ne ga ainihin iyaye su kuma su gaba da ainihin tarbiyyantar da 'ya'yansu illa shaye-shaye da kuma ainihin abin da shaye-shayen suke haifarwa wanda shaye-shaye suna ɗaya daga cikin ainihin wanda suke taimakawa musamman wajen wannan matsalolin tsaro da muke fuskanta wanda kuma ba komai haifar da haka ba sai rashin ayyukan yi a tsakanin matasa wanda za ka samu matasa da dama ba su da aikin yi suna zaune suna zaman kashe wando wanda hakan ke ƙara haifar da shiga ainihin wannan harka ta shaye-shaye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa Radio France International Arafa kai tsaye mai magana ma'azu Kabiru ce gobin ka daga Alaba International Market ke jihar Lagos a tarin Najeriya. To mun ji maudu'i musamman dangane da shaye-shaye da matasa ke a arewacin Najeriya har da ya mun ka ji ya kamar yanzu a garin Kaduna wanda hakan gaskiya kalubale ne musamman ga iyaye da maga isa da kuma shugabanni. sannan ya kamata a ce hukumomi su dakile ma shigowa da kayan shaye-shayen domin ai kayan shaye-shayen da ake shigowa su da idan ba a shigo ba wani ba zai san maballanta na sha sannan wannan shaye-shaye shi ke haifar da zaka ga wani ya je shi ya kawar da hankalin kan ne je ya aikata aika-aika ko da kesan al'umma ka ga mutum na yi ba zai ciki hankali ne sai ya je ya tabbatar da ya wannan shaye-shayen kan ya batar da hankalinsa kan ne ya je da wani zai haka sata idan za a yi za ga sai an yi shaye-shaye an linkis muna fatan hukuma da ke kula da dakile da haƙƙin hana sha fatocin ƙwayoyi za su ƙara gure irin su tare da dakile wannan abu. madalla duka-duka kuma a nan shirin namu na yau zai da sa'aya a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi da ku masu saurare sai injiniyanmu na wannan rana mustapha adbc abida shaibu baraza da na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya.